yau litinin 19 ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi ɗari tana da 1436 daidai da shida ga watan julai shekara ta 2015 a ci gaba da karatun littafin masu'atu akhlaqas salaf na fadilatin sheikh a doktor mahmud al-misri abu ammar allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata malam ya tsayo ya mana cikakken bayani dangane da abin da ya shafi mai ake nufi da kyakkyawan ɗabi'a idan aka ce ɗabi'a mai kyau ana son ya zama yana da alaƙa da yadda mutum zai mu'amalanci nassoshi da allah madaukin sarki ya saukar ko ƙur'ani ko hadisi da duk wani umarni na ayi ko a bari a yadda kike tunkaran abin da Allah ke cewa ai kowa a bari wannan shi ke bayyana ko kina da ɗabi'a ko kuma ba ki da ita wannan janibin da ya shafi haƙƙin Allah kenan ya ce amma fil mu'amalat dangane da abin da ya shafi mu'amala da jama'a kuwa yadda za ki gudanar da rayuwa bainan nas tsakanin mutane fahuwa an yakuna samhan li hukukihi Shin ana son mutum mai kyakkyawan ɗabi'a ya zama mai rangwame akan haƙƙin shi haƙƙin ki da aka taɓa ki yafi wannan alama ne da ke alamta cewa ke mai kyakkyawan ɗabi'a ce haƙƙinki ana ba ki shawara da wata za ta zage ki da wata za ta ci mutuncinki da wata za ta wulaƙanta ki da wata za ta tozarta ki sai ta ce wance ki yi haƙuri haƙƙinki ne ke je ki bi kadin wannan abu amma abin da zai nuna cewa ke mai kyakkyawan ɗabi'a ne to shine ki yafe mata ki kau da kai a kan duk wannan abin da taimaki la yutalibu gairu biha kar ki je ki ce ke ba za ki yadda ba ba za ki yafe ba wallahi sai an bai maki kadi ki ta da rikici ki da hatsaniya cewa sam ke ba za ki rangome ba Ka kaji ai ta zage zage ai ta cin mutuncin juna wai ana fafutukan neman haƙƙi ne to mutum mai kyakkyawan ɗabi'a baya haka za ta ba haƙƙin shi ya yadda haƙƙin shi ne to amma kuma yana da yadda zai kare kanshi kuma ya haƙuri ya bari yana daga abin da ke bayyana cewa mutum bai da kyawun ɗabi'a shine irin wannan abu ce shi sam bai da ai ta ba shi haƙuri ai ta ban baki ya kulle mutum musulmi a ran shi ana alama ne daga cikin alamun munanan ɗabi'u kenan duk wacce a cikin mu nan take da ɗabi'an cewa ita wallahi amma ta kaza ba za ta yafi ba kuma za a gani duk wanda ya nemi rigima zai ga rigima duk wanda ya nemi bala'i zai ga bala'i ai ta abubuwa na rashin kirki da rashin kan gado wani yana nace baki da ɗabi'a ne Allah shi kyauta mala yace wayo wayuwaffa ma yajibu li ghairihi alayhi minha kuma haƙƙin wani da ke kanki ke kuma zaki ɗauka ki bashi cikakki take ce dama ran nan kai man kaza ni ma bari in rama mai ɗabi'a mai kyau baya haka bai rike haƙƙin kowa shi a rike nashi ya yafe na mutane ya ba su su kun gano wannan da kyau ko fa in marida ko da kuwa shi ɗin nan mutane suna mu'amalantar shi da mummunan mu'amalan da in ya kwanta rashin lafiya lam yu'at ba sa zuwa gaishe shi aw qadiman min safarin ko a ce yayi tafiya ya zo gari lam yuzar ba sa zuwa su ziyarce shi su mai barka da zuwa aw sallama ko a ce ya zo ya yi sallama falam yuradda alaihi ba an sa mashi aw dafa ko ya je bakunta falam yukram ba za a girmama bakuntan shi a mai garan baki ba ba a mai wannan wulakanta shi ake aw shafa'a falam yujib in kuma ya nemi taimako ko ya nemi ceto ko ya nemi baki. ko sauraron shi ma ba za a yi ba au hasana da zai kyautata wa mutane masu mutunci falam yushkar ba za su gode ma abin da yi ba au da khala ala qaumin falam yumakkan inda zai je ya zauna tare da mutane ba za su bude mai inda zai zauna ya gudanar da rayuwa ko yanayi ba au ta kallama in zai miƙe zai magana cikin su falam yunsat ba za su saurare shi ba mun gano wannan da kyau ku ya su ta hayaniya a wasu ta'adana ala sadiqin da zai je nemi ganawa da wani abokin shi falam yi uzallahu ba za a ba shi izinin ya shiga su gana ba sau ana wulakanta shi au khataba da kuma zai je neman aure falam yi wuce? ba za a ba shi auren ba a ta mahalar dain da za a bi shi bashi ya ce don allah dan daga mai ƙafa, falam yi mahal ba za a ɗaga mai kafa ba za a ce sai ya bayar ko a kai shi wajen 'yan sanda kun gano wannan yanzu mu koma baya a ce ke ne duk ake ma wannan rashin mutuncin dan Allah za ki ji eh ta ta bi zalika mai kyakkyawan ɗabi'a wannan gaba ɗaya ba zai mai tasiri ba walam yaghdab kuma ba zai fushi ba walam ya ta'amal ma'an nasu bi mislin ma ma'ahu duk mugun mu'amalan da mutane suke mai shi ba zai mu'amalance su da wannan ba mai kyakkyawan ɗabi'a ko duk wanda ya miƙe yana zagin shi ko yana cin mutunci shi ba zai rama ba shi ne waɗannan abubuwan har ma ka ji mai yin abin yana cewa an ji tsoro ne ai ka ne ba ta da kyau shi kuma ɗabi'a shi na da kyau ai ba zai yi ba ne qur'ani cewa idfa billati hiya ahsanu sayyi'a an zage ka karama baka da dabi'a mai kyau baka abin da qur'ani ya ce ba sai kai shiru kawai fa khairun min ijabatihi sukut idza nataqa safihu fala tajibuhu kun wawa na hayaniya kakkutan mushi fa khairun min ijabatihi sukut abin da yake mafi alkhairi da ku bashi ansa yin shiru shi yafi sakattu anis safihi fa zanna anni wawa ne ke ta hayaniya a kaina sai na ja baki ne mai shiru kun gano ne ke ku fa zanna wai sai da ta ayaitu anil jawabi wai na kasa ba shi an sami wa ma ayaitu shi ya san ba kasawa ne ba fa in kallamtahu farrashta anhu kina tanka mu wautan shi to shikenan kin yaye mai abin da ke damun shi amma wa in khallaitahu da zaki shakulatin bangaro ki watsi da shi ki rabu da shi ni ya mutu ta kai ci zai kashe shi haka ake shiru dole na abin da za a yi maki ka dai ga abin babu daɗi a yi maki kaza a yi maki kaza a yi maki kaza a yi maki kaza kakki bari wannan abun da mutane suke maki ya tasiri a kanki kakki sake balantana ki fushi walai mai ta'amal ma'an nasi bi misli ma ta'amalu ma'ahu kakki rika mu'amala da mutane irin yadda suke mu'amalanki da shi mu'amala na ramuwan gayya kar su sake ki wannan duk abin da ake maki hakuri ki kau da kai walam yukafi'uhum bi misli ma kafa'uhu kakki sake kirama abin da aka yi maki da irin abin da suka yi maki kul wani mutum ya zo wajen manzo Allah za mu ji hadisin a gaba ya ce ya rasulullah yan uwa nake da su ina kyautata musu suna muna namun ina sadar da zumunta na gare suna yanke zumuntansu da gare ni duk abin alheri sai da ya faɗi yana masu kuma mummuna suke mashi da ya ce inda gaske abin da ka faɗi haka kake to kamar kana hambuda masu wata toka ce mai zafi kuma Allah madaukin sarki zai sa wani na taimakon ka daga wajen shi Allah ku gano wani da kyau ko muddin ka daure a haka kenan duk wanda yake maki mummuna abu ke kika daure ko za ga kullum bai cikin kwanciyar hankali kamar wancan toka ne mai zafi kike hambaɗa mai tana kona shi ita dai ba wuta ba amma kuma yana jin raɗaɗin wuta ana gane wannan shine kabadan ya mutun ai kisa ku daina mu'amalantar mutane da mummunan ɗabi'a Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu bal yu'amiluhum bima yu'a bima yumallihi alaihi dinahu wa akhlaqihi zaki mu'amala da su ne ga abin da addininki da ɗabi'anki ke maki shiftan shi in dai addininki mai kyau ne to zai rika maki shiftan kyautatawa ga mutane in ɗabi'anki mai kyau ne ɗabi'anki zai rika maki shiftan haƙuri da kuma kyautata mutane ba yanda za ki ce ni an man kaza ni wallahi tallahi tallahi ni wa duk wannan abin ki cire shi a ranki ki kyautata mutane idfa billati hiya ahsanu sayyi'a kawai wanda mun na maki mashi mai kyau mutum ne ba ba kauye ya zo garin madina kawai ya zo ya samu manzan Allah ya ci kwalan manzan Allah ya ce kudin ba na gidanku ba ne ka ɗiba ka bani annabi ce to sake ni ya sake annabi annabi ya ɗiba ya bashi ya ce to ai ka shaƙe ni kuma ya kamata in rama sai ce eh mu a ƙauyen mu an gaya mana duk wanda ya maka mummunan abu kana saka mai da kyakkyawa ne sai annabi ce to je kan kyale ka kun ga dabi'a mai kyau ko ke yanzu wata za ta shigo har gidanki ta ci kwalanki ta ce ki auna mata ciya biyu na shinkafa sai kin auna mata kuma ba na ta bane ba ko kwabo <laughs> sai ce to zan tafi sai ke ce a ah, kin ci kwalana ki zai rama sai ke ce a ah, sai ta ce miki ai mu an gaya mana an ci kwalan ki baki cewa za ki rama sai ke ce to ga kwalba ɗaya na manja da man gyaɗa nan da jakan magi ke ƙara ke tafi da shi za ki yi wannan domin za Allah wannan ɗabi'an shi ne wallahi duk wanda ya muna na manzan shi a nan biya ɗaukan fansa a karan kan shi ba waya mai magana a mai laifi ko a mai wani abu ya komo ita kun baki ni an man kaza ni sai na manzala ba wannan ki wannan ɗabi'a ne mai kyau sai ki zauna lafiya da mutane wanda yake adawa da ke idan kin ɗauki wannan ɗabi'an ku sai zama masoyi kuma Allah ya sa mu dace fa iza marida akhuhul muslim ke duk sanda aka ce ga wani ɗan uwa musulmi bai lafiya adahu ki ji ki gaishe shi ko da kin kin kwanta lafiya ba a gaishe ki sun sun kwanta lafiya rashin lafiya kike gaishe su rabu da su wa in jaa fi shafa'atin idan wani abu ya faru aka zo ban baki da neman yafiya shafa'ahu ki ba su ki ce kin yafi wa in istamhalahu fi qada'i dainin idan kina bin bashi sai aka zo aka ce wancan dan daga kafa amhilhu ki daga kafa ki ce ba komi a biya san da aka samu dama wa inihtajin minhu ila ma'unatihi idan da wani zai zo yana neman taimakonki a ana kuke taimaka ko da ke in kin je neman taimakon ba a baki kin aika a baki kura zaki ciro guga suka hana ki yau sai suka aiko suka ce ki ba da aran rariya ko matankadi ko mabirgi ko muciya ko ki ba da aran tabarya ki ba su kun gano wannan kin aika a baki aran muciya sun hana sai suka aiko ki ba su aran rushu ki ba su da kalanzar ciki mun gano wani da kyau ko wallahi ko ne ki ba su wannan yana nun cakiya ɗabi'a mai kyau wa inistam sahahu fi bai'in sami halahu idan suka nemi ki cire masu wani abu a cikin kasuwanci ko a yafe masu wani abu ki cire ko ki yafe ba komi wala yanzur ila anna alladhi yu'amiluhu kayfa kana mu'amalatu iyyahu fi ma khala ka kallon abin da ya wuce cikin mummunan ɗabi'a da mu'amala da mutane suke maki kakki sake ki haka kice to yanda aka yi man nima ga zan kake sam mai ɗabi'a mai kyau baya haka shi sai ga mutane na zage mu kuma mu mu gaisa mu tafa hamma mai tafiya tare sau mun kwaikwaya ne daga wannan ɗabi'u magabata mun gano wannan da kyau ko amma duk abin da zai taba mana mutunci kuma ba za mu je wajen ba shikenan kawai duk abin da ya taba mana addini ba za mu yi amma assalamu alaikum wa alaikum assalam a gaisa shike kaga mutum akan hanya ba da rage ma hanya ni ma dan rage ma shikenan wanda ke da mummunan ɗabi'a bar shi da wannan ɗabi'a ya je ta yi gano wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin sa ku daina rama zagi ko da kina zaune da kishiya ne a gida ta ta maki habaici ta ta wake-wake na zambo ta ta abubuwa iri-iri kake rama ya leta ko da za ce matsoraciya ba ta iya rama ki ce ba komi mun karanta a cikin mai nini akhlaqus salaf an ce kar mu zama ka mu yan salafiya ne shi za muke karanta kun salafiyan alal jada ki zama ba a akan seti akan hanya dodar to in ba ki da irin wannan ɗabi'un da muke zayyana wa ko to ke sojan haya ce ke sojan gona ce ke yar jabi ce ba asalin ba ce Allah ya samu dace wa kaifa yu'amilun nas ki tsaya ki lura ya zaki mu'amala da mutane inna ma yattako yata'akhadhu al imaman li nafsihi mutum zai dauki abu ne mafi kyau ya zama shine zai jagorance shi na nahawhu ya rika bin wannan abu mai kyau wanda zai rika gudanar da shi zuwa ga mutane wala halifu kake saba ma duk abin da aka ce abu ne mai kyau wanda mutane suke so ki masu ko da su suna maki mummuna ki kyale su ba ganin mutanen maka suna cin mutuncin annabi har ma sun kore shi a gari amma san da aka yakin hunain aka samu dukiya mai yawa ya ɗiba ya ba su mutanen madina suke ta korafi annabi ce kakku da musu je da dukiya ko kuma ku tabu da manzan Allah Allah ya sa mu dace wannan bayani mala ya ce na cin muktasar shabil iman na ne a shafi na 116 zuwa shafi na 117 bai tasarruf mala ya ce haɗin caccanzu wasu abubuwa ya tsara ya kawo mana anan al'umma annabi yanzu mun ji tsare-tsaren waɗannan ɗabi'un ko mun ɗabi'antu da su sai mu tsira Allah ya tsare mana imanin mu anan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum